komai lokacin yana yi dodge ba ni da kyan kowa na bar cikin garin Kano barin kuma da nayi bari ne har abada har abadan abadina na wannan barin da na yi tafiya ta na taka kafata wanda ya damu da inda zai ganni in yana da international passport ko yana da kati ya biyo ni ya tafi wallahi azimu da na san cewar bayan na bar Kano za a zo da wannan maganar idan na tafi daga cikin garin Kano Allah karka ban abin da nake nema duniya da lahira wata sabuwa kotun jihar Kano ta umarci Sufeto na 'yan sanda a jihar Kano da ya gaggauta kamo mata Murja Ibrahim Kunya a duk inda take Murja Ibrahim Kunya wadda aka bada belinta a ranar 25 ga watan Maris sannan aka gindaya mata sharaɗin cewar kar ta sake wallafa kowane kalar bidiyo a shafinta na sada zumunta a jiya ne murja ibrahim ta yi fatali da umarnin kotu inda ta ci gaba da wallafe-wallafen bidiyoyi kamar yadda kuke gani lamarin da bai yi wa lauyoyin murja da kotun daɗi ba inda kotu ta umarci 'yan sanda da su gaggauta kamo mata murja ibrahim kunya a duk inda suke a yayin da ake tsaka da binciken neman murja ibrahim kunya domin kamo ta a sake gurɓanar da ita a gaban kuleman ta sabo an tsinci Murja Ibrahim Kunya ta fice daga jihar Kano inda yanzu ta bayyana cewa ba ma ta kasar gabaki daya a cikin wani sako da Murja Ibrahim Kunya ta aiko a cikin wani bidiyo da ta wallafa a shafin ta na sada zumunta Murja Ibrahim Kunya ta ce na yi bankwana da jihar Kano har abada ba zan ƙara zuwa ba domin babu abin da nake nema a cikinta yanzu balle ma ku ganni a cikinta ku kama ni in ji Murja Ibrahim Kunya Marja ta ƙara da cewa an yaudare ni kan shari'a ta an ce idan ranar 16 ga wannan wata ta yi na ci da yin posting kuma 17 ga watan na cigaba amma an zo ana surutai a kaina kun bani kunya don haka na fita na bar muku garin Kano har abada duk wanda ke nema na in ya isa ya zo inda nake a cewar Murja Ibrahim Kunya a cikin wannan bidiyo da ta wallafa a shafinta na sada zumuntar TikTok. to sai dai wannan lamari ya bai wa lauyoyin da ke kare murja ibrahim kunya kunya kamar yadda wani lauya daga cikin lauyoyin da ke kare jarumar tiktok ɗin murja ibrahim kunya wanda ya ce tabbas Mirja ibrahim kunya ta watsa mai ƙasa a ido kuma ya yi da na sanin kare ta ma da yake yi tun farko idan dai ba manta ba tun da fari dai hukumar hizba ce ta kama "Mirja ibrahim kunya da zargin wallafa-wallafan bidiyoyi a shafukan na sada zumunta waɗanda ka iya ɓata tarbiyyar ‘ya'ya mata lamarin da ya sa hukumar Hisba ta gurfanar da Murja Ibrahim a gaban kotu kotu kuma ta aike da Murja Ibrahim Kunya zuwa gidan gyaran hali bayan aikewa da Murja Ibrahim Kunya zuwa gyaran hali ne aka samu waɗansu masu hannu da shuni suka lallaɓa suka je suka saki Murja Ibrahim Kunya daga gidan gyaran hali da kotu ta tura ta lamarin dai bai yi wa Sheikh Malam Aminu Ibrahim Daurawa daɗi ba inda ya ajiye muƙaminsa na shugaban hukumar hisba ta jihar Kano